dubu hamsin a duwata har ko yanzu hujja take samun zuwa hamsin tana rike kanta ba mu tsaya na wurin ba muka gangaro na fcet akwai wanda ake ce ma alhaji nasu na goro shi ma ta hanya ta da abin da kunja take samu muka kokari muka sake assasa wata business center a wurin bayan mun shiga lokacin ana protestant guda naira biyar sai mu ce duk ɗan asalin jihar zamfara da zuwa wurin za a bai shi biyu naira biyar ana shi a wancan lokacin naira ɗari duk ɗan jihar zamfara zo za a mai naira hamsin muka ce ana binding naira saba'in duk ɗan jihar zamfara za a mai naira talatin ko naira arba'in ba mu tsaya a nan wurin ba yanayi ne ya kamata mu faɗi ba mu tsaya a nan wurin ba sai da na yi ƙoƙari a zakas na samu shi ma wuri aka bamu don mu yi wannan bisanta yana tabbatar muku mun kai kos guda hudu tenuwa mu ta kare har yanzu wurin na nan ko bulu guda ba kara ba idan kai je maru wuri na nan shi ma mun kiliyarin nashi an ba mu har yanzu ko bulu guda ba wanda ya azaba Allah ya sa kai za ka kara idan kai je auru ku san polytechnic sun ba mu wuri har foundation mun yi shi ma har yanzu ko bulu guda ba kara ba mm. muna fata Allah ya ba mu dama idan muke da rabon mu sake zuwa mu gina mu Allah ya so Allah Allah ne gatan mu bayan haka akwai wanda yi bayani yake cewa akwai program da aka shirya bayan na zama shugaban ɗalibai sai da fahimci akwai wasu kurakurai da ɗalibai da yi daga yaron da kaza da sani amma bai da wanda zai aka shiga hanyar da ya kamata abin da ya kamata misali idan mutum yana so ya karanci medicine idan ya zo wajen cika jam akwai fasafasan da ya kamata ko sojan da ya kamata misali shi english turanci dole ne wannan ah, a fahimta idan za ka yi medicine biology dole ne sai ka samu wani hotel ko bisis ko abin nan ka hada da shi to idan ka kuskura ka sa english ka cire biology ka ce ana ɗaya lissafi Wurin sa mathematics da physics to ko ɗari hudu bisa ɗari hudu ka ci ba za su zama aikin banza da yawa ina shi sakamakon sai ga mutum ya ci ɗari uku ɗari biyu da talatin ɗari saba'in amma ya sa wrong combination wanda makaranta ko kallo ne ba ce yi sanadiyar haka ka zo muka tsara wayar da kai a nan cikin jihar zamfara muka dinga kiran sabon da ake kariya choice a nuna musu misali wanda zai je karanci do bayan turanci kana buƙatar government kana buƙatar in combine za ka yi ma'ana eh, shari'a ko kuma na islamic law dole zama kana da islamic studies ko arabic idan za ka yi civil law dole ka zama kana da literature english to muka dinga wayan masu da kansu saboda idan ka samu matsala ba wanda shigar ta take gaban sa muka zo muka shirya wayannan abubuwan bayan shirya su kuma akwai abin da ake ce post UTME a lokacin jami'o'i sun kullo da wannan tsarin za ka ga ɗalibi daga nan kusau ya cika zaria ko ɗan kodiya ko kano amma bai taɓa wuce mutum ba to ya haka tunanin ya tafi bai taɓa wuce ba musamman mata don haka muka zo nan gida muka samo sunaye gaba ɗaya na ɗalibai 'yan asalin jihar zamfara suka ci kawai na makaranta muka zo muka saya wa gidan rediyo azaka su sama secondary school nan ne muka masu tsari kyakkyawa can a primary school aka ba su masaukai wasu mata ma kansu gidan mata aure wanda muke da alaka da suna kusa kusa suka yi jarabawar su da ya kamata ba da su mada hannun ba tare ba wanda ke bayan an gama kuma muka nemo masu admission shi a wancan lokacin admission din yan zamfara sai da ya karu a jami'o'i bisa ga yadda an ka saba to ba zan cika ku da su a wannan bangaren ba sai bangare na ƙarshe ko kuma kanin wannan abu abin dan mutane shi ya mafi gwamnonin mu shugabanni suna da zimma ta taimaka ma ɗalibai amma sai zama kwamitotan da ake naɗawa je su yi aikin sai su yi a ringizo wanda shi kuma gwamna da an kawo bai sai kudin sun yi sai doka ya ajiye to da na fahimci haka ba tare da ko 'yan kwamiti ko wasu sani ba sai na je kowace jami'a da kowace polytechnic da kowace college of education na yi kokari na samu lis da yan zamfara kaga littafi ga yacin Allah ne kuma shi wannan littafi ne wanda aka yi duk wani dan zamfara a lokacin da yake karatu shekara goma ta iya suka wuce. Akwai sunan akwai abin da yake karatu akwai number waya sai akwai local government din shi akwai level din da shi eh, ga yadda fara ga lokacin da zai kara karatu to don haka shine muka kawo ba gwamnan wancan lokacin ya taimaka mai a gane ya ji karfi ake nasara akan wancan aikin da kawo ka ce ga su list ka mun ce kawo kana kawo da an buɗa da an ga suna babu shine to na ƙarya ne saboda mu kan mun ta ce akwai da aka ce ma MIS ko wace makaranta da shi ya za mu tafi takardun mu ce to mu wakilan ɗalibai ne muna neman a bamu ne sunaye na 'yan asalin nan jihar zamfara karatu a wannan wurin haka yi aka gaba muka zo muka haɗa wannan don haka sai an jajirce muna ganin idan muka samu dama yanzu na ma fara wannan tsarin ko wacce ruwa ka sani na fara wannan tsarin duk wani wanda ka tafiya mu zan samu sunan shi da lamba waya ta ba wai sai ka ci ba ka kuma ce a kawo ma mutane da wahala a kawo ma mutanen gaskiya da wahala a kawo ma kowa lokacin a gizo ne kasuwa ku kawo hujja ka san gurgurun matsalolin ka sai in sako ne ba ga waya zaka ka to akwai sako na kaza suna hannu wani kuma ku zo wuri kaza a ba da sako kaza don haka yana tabbatar da sai bangare na Allah shi ke magaba Allah shi ke ta Abuja shine bangaren a ah, sanin kowa ne cewa kamar da malam Umar Hassan ya faɗi malaman addini suna taka rawa fiye da ma kashi saba'in a wajen zaɓen shugaba abin da ake cewa inda sun kabi nan ne hanya to amma abun bakin ciki abun damuwa idan aka kama gwamnati za ka isko malaman addini su ne ake ba mukami na ƙasa ko cikin kwamishinoni in ka ga malamin addini guda ne ko sai a ce kwamishina na religious affairs tare da muna da malaman addini masu digiri uku akwai masu digiri akwai masu digiri nesa kai in faɗa ma ana cewa an taimaki malamai wannan ga baki ne ba irin wannan taimakon ba da imani da Allah zamfara a yanzu ba za ka iya kirawo launcin ka ce za ka kaddamar da ginin makaranta ko masallaci ya ka samu malamin da ka cire miliyan guda ya baya cikin malaman jihar zamfara ban san ana nan ka iya kira lancin ba ya zo ya baka dubu ɗari ko ɗari biyu ba ta da yake ba a ta da suka ci musabakan duniya ban tana akwai da wannan su ƙalubale ga masu da almajirai yan uwanmu lokaci ya yi da ya kamata nemi na dan uwan shigo cikin wannan tahiya dan siyasa da aka son a taimake shi an sai da aka taimake za a bashi halak malak sai a bashi kwangila ta miliyan ɗari biyar miliyan ɗari don mi kai ba za a yaba ka ba kuma don mi kai ba za ka shigo ba kamar kamar ka ba da kwangila don haka ƙalubale ne ga malama a cikin daga ƙarshe an yi ta kiraye-kiraye kungiyoyi da dama mutane da dama da malama a cikin kan na a insha Allah ba zan a muku ba zan ba kunya ba kuma wannan kira na an sa na an sa daga kai kana da godewa a kai kana da wanda suke kuma ba su da wannan godewa ya halatta ka ne ba sun kafa hujja da ayar da cikin suratul musulma wanda ke cewa wa lan ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hamidun alim Allahu akbar tunda annabi Yusufa yanda yake a bashi kula da ma'adanan ƙasa ko kuma albarkatun ƙasa saboda yana da ilimi yana da ilimin cewa ya san za a yi hori da shekara sanadiyar haka yace duk abu da za a nomawa a cika dan a aje saura sanadiyar haka kuma ya sa lokacin da ya zo duniya ake sani amma a wurin su ake zuwa ana sa abinci saboda ni an samu da ya sa abinci da ƙarshe ne ya kamata ya takaita ga malamai na abokanai na ba ta fata cewa Allah ya shukuru Allah ya shukuru Allah kuma Allah ya shukuru nasa haka ina godiya irin da lokacin da kuka yi na kula tun da aka fara taron ka mun ga mutum da yi zuwa wani Allah yana da wahala ka taron da aka yi da ga yi kusan awa nawa lokacin da wani suna jami sai ko an ƙara mutane iya sun ƙara saurara yana da wahala na ce an yi awa uku ana yi magana tashi amma shi yawa haka ina godiya ina godiya Allah ya nuna muna zaman da zamu yi gaba zama da har kaddamar da ayyukan da muke na kai yana da kyau a zaɓi wane ne ya san abin da zai je akwai wayansu abubuwa da dama wa'anda ba kowa ke iya sanin su ba sai wanda ke da ilimin shari'a zan ba da misalin zubanci wanda sanin kowa ne abinda muka rasa kenan a matsayi na tarayya wanda kowa ya san shugaban kasar mu ko dan adawa bai taɓa ce mai barawo ba so ba me yasa wanda ake ce mai barawo ma mulkin shi ake wanda ba barawo ba saboda akwai rashin iya shugabanci zan bayani na akan gogewa shugabanci shi ba na cikin wanda ke zan zan tsabulu a kan shi sai bangare na ƙarshe wanda ke shi ne shafon don bangaren addinin musulunci a da farko abun na bata mara yana bata ma duk wani mai kishin wannan yanki rai za ka ga mutum an ce an zaɓe shi dan majalisa amma ba ɗai da sabbi ba ake ce dan majalisa ba menene aikin dan majalisa Zaka ga kowa duk wanda ka zaɓa idan ya tayi babban aikin da yake yi shine raba mashuna da agwagwa da guje da motoci wanda yake wannan da yana maganin talauci da jihar zamfara ta fi kowace jiha aiki a najeriya sanin kowa ne gwamnan farko na farko a jihar zamfara alhaji ahmad sani liman makura. ba kalan mashin din da raba a cikin jihar zamfara ba tun daga wani mashin da ake ce ba zingi bu na babu yayi ba aka zo ga zoncan aka zo da kancan aka zo ga indosan aka zo ga kinkin aka zo ga sukuki, ba wani kalan mashin da ake da shi a najeriya wanda ba raba jihar zamfara ba. daga baya bayan nan akwai wani wuri da ake ce ba kwatanan shehi ba abin da ke cikin wurin nan sai ba mura da motoci amma wannan bai hana idan aka fitar da lissahin ƙididdiga jihohin da ke da talauci ga zamfara ta ɗaya ko ta biyu ko ta don haka duk abin da aka gwada bai cimma gace ba wala banun illa man atallaha bi qalbin salim bayan haka malamai yannina abokanan karatuna na bangaren hadda abokanan gwagwarmaya ta a bangaren ɗalibai masu manfata alkhairi yan jarida da duk wani masoyi na da ya wannan wurin da wanda bai samu zuwa ba ina maku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum a gaskiya kai na yayi nauyi idan bayanan da nake an kai an wato su abubuwa na alkhairai da wani sababi wanda ke gina san kai haka ba su amma dai muna fata bahaushe kuma ya ce fata ta gari lamiri a a kasancewar babu lokaci zan yi bayani na akan bangarora guda hudu ko kuma na takaita shi wannan bayani nawa akan bangarora guda hudu bangare na farko shine bangaren doka ko yin dokoki wanda shine ne kuma babban aikin dan majalisar tarayya wanda ake kira da muhitobi bangare na biyu kuma bangaren siyasa wanda ba a zuwa wannan wakilci sai ta hanyar tsari dole sai an hada da gaskiya domin bahaushe yakan ce gaskiya da riƙon amana malamai in za su yi rubutu suka yi rubutu a kan. Ko da gaskiya da kuma amana alhamdulillah lokacin da barista Alhafis honorable siraju garba kusau ya sanar da ni jiya a cikin dare sai na tuna ina da wata fifa da na taɓa gabatarwa a jihar filato a kan gaskiya da rikon amana to ba za ta karantu ga baki ɗaya ba amma zan zakulo muhimman abubuwa in yi magana a kansu yan uwa musulmi kafin in shiga cikin wannan maudu'i ina mai nuna farin ciki na kwarai da gaske ganin masu addini sun shigo cikin lamarin siyasa domin abin da ke faruwa shine duk wanda kaga ya kai wani matsayi tun daga shugaban kasa har kansila a najeriya sai da ya yi rawa da bazar malaman addini muna amfani da mimbarorinmu na juma'a mimbarorinmu na wa'azi da da'awa da tafsirai amma ba waɗanda ake renawa idan an cimma matsayar mulki irin malamai wato na addini a shekaran jiya mun je wajen wani basaraki domin yi mashi barka da sallah cikin jawaban da ya ce yana bakin ciki a ce ire-iren mu ba ma shiga harkar siyasa ya ce domin babu wayayye tsayayye jajirtacce irin wanda ya yi karatun addini musamman iya hada da na boko wannan bawan allah barista alhafiz sirajar garba ya cancanta me yasa na faɗi wannan mahadacin alƙur'ani ne babu ƙarya don mun san masu har da ƙur'ani ta fi wannan ta ƙarya suna nan biljit lokaci bai yi na mai magana a kansu ba kuma matsayinsu bai kai na mu mai magana a kansu ba don in mun yi mun sani su daraja wannan matsayi da barista surabi yake nema shi lauya ne barista barista masanin doka ne sannan kuma mahadacin alkur'ani babu ƙarya domin a wurin Allah babu ilimi sai alkur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun wannan yana nuna a wurin Allah ba malamai sai waɗanda suke mahadatan alkur'ani kuma masana sabon da alkur'ani yake dauke da shi to su ya cancanta ƙasar nan idan barayin agwagi da awaki da 'yan hawan nayin duka za su iya takara su ci to ina ga mahaddacin alkur'ani bai girma to ba wai ya kamata ba wajibi ne wani abin da shi ba yan uwa musulmi kamar yadda na ce idan ana magana akan amana malamai suka ce zan ce a gurguje daga cikin abin da ake ce ma amana shine ka amince ma wani ko wasu su amince ma wasu ko wasu su amince ma wani akan wani sha'ani nasu cewa sun yadda da su sun aminta da su ba za su cuce su ba ba za su yaudare su ba ga wannan abin da suka danganta gare su to wannan shi ne amana daga cikin abin da ake ce ma amana akwai amana ta bangaren dukiya ka hannunta dukiyarka ga wani ko ya kasuwanci da ita ko ya kula maka da ita wannan bangare ne na amana wanda a bangaren dukiya akwai ajiya akwai jingina akwai mu'amala ta kasuwanci tsakanin waɗansu da wasu ko wani da wani to wannan mu'amala ta dukiya tana iya zama ciniki idan ta zama ciniki sai manzon Allah sallallahu ya ce albayyani bil khiyari malam ya tafarraka masu ciniki su biyu suna da zaɓi abinda ake ce garanti cewa na yadda da abin ko ban yadda da shi ba in mayar manzon Allah ya ce matuƙar ba su rabu ba to malam ya tafarraka din nan ya danganta ko ne ya zama kafin ya bar inda ya sai abun ko kuma garanti da kan bashi na watanni ko na shekara ko na satuttuka cewa in firji ne in ne in ya samu matsala nan da kwanaki ko watanni kaza cewa ya dawo maka da shi to kaga wannan bangaren amana ta dukiya kenan to ita amana ta dukiya akwai sanda take zama amfaninta kawai yana tsayawa ga asalin mai ita akwai sanda amfani yake tsayawa ga asali wanda an ka damka amanar dukiyar gare akwai sanda amfani ta zai zama maslaha ce ta mai asalin dukiyar da wanda kuma aka damka misali idan na sai mashin ko mota sai na damka ma wani na ce je ya haya to yanzu da ni da shi duka za mu amfana shi ya kawo balance shi kuma ya samu abin da zai ce fade kuma kila ya adashe ya aje wani abu to idan bai tsara wannan amanar ba sai ya zama ana mai kirari da suna baka balas to ya ci amana to gobe bai kamata wani ya sai mashin ko mota ya bashi wata hudda ta shiga ta dukiya ita ko misali za mu bayar wanda da ka'ida amfani ne na mai dukiyar misali kana da fili wannan ya faru a nan wuraren fcet wani ne yake da fili sai ya ba dillalai su sayar sai aka zo aka ce mashi an sai filin miliyan ɗaya da rabi ko kuma an sai shi miliyan ɗaya da rabi sai aka zo aka ce masa miliyan ɗaya aka sai ya kuma ya daure a cikin kuɗi da ya karbi miliyan ɗaya sai ba su dubu ɗari sai ya rike ɗari tara yanzu sun haɗa da wancan dubu ɗari biyar suna da nawa ɗari shida da suka koma wajen mai saye sai suka ce mai wurin ya ce sai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai sai ya cire ya basu sun ƙara samun wata ɗari biyu ɗari biyu ga ɗari shida nawa kenan ɗari takwas yanzu shi asalin mai ginin ɗari tara ka zo hannu dai an sai da gini ne miliyan ɗaya da ɗari bakwai sun samu ɗari takwas shi wanda kuma ya saye shi kuma sai ya basu naira dubu hamsin yanzu sun samu dubu ɗari takwas da hamsin asalin mai dukiya yana da naira dubu ɗari tara sai tashi to wannan duka bangaren amana ta dukiya ke shi ma zan bashi bakin haka akwai amana ta ajiya ko jingina idan mutum ya baka jinginan mota ko gida ko hili sai ya ce ga shi gina ka bani wani abu na kuɗi to in ba kun yi sharaɗi za ka yi aiki da gonar ba ko za ka noma ta to haramun ne ka yi noman gonar haramun ne ka zauni gidan ko ka sa yan haya sai fa idan kun yi sharaɗi ka ce masa a'a gonar nan da zan karɓa wato a matsayin jingina to zan kai noma in ya ce ba ba da to shi kenan kayi daidai to haka amana take ta tafiya har zuwa abin da ya shafi wato amana ta alwilaya akwai amanatul wilaya wa hiya ha mas'uliyya ita amana ta shugabanci da koli kamar a ce shugaban kasa kamar a ce gwamna kamar a ce chairman na local government ko a ce sarki wanda yake first class to wannan wilaya ce ta amma sannan akwai wilaya khassa kawai misali yanzu wannan takara da barista zai yi kuma alaramma zai takara dan majalisar dokoki a tarayya ya wakilci ku sau da tsafe to wannan ita ake ce ma wilaya khassa wato ta musamman ke keɓantatta domin zai wakilci kawai mutanen ku sau da tsafe ba ruwa ne da mara da gungudu ko ba haka ba ba ruwa ne da sauran azalokan local to ita ake ce ma wilaya kasa amma wanda ya zama gwamna kaga zai kula da jiha ta zamfara gaba ɗai mai wato zai wakilci ko kuma mai local government goma sha hudu to wannan ita ake ce ma wilaya amma ga shugaban kasa da zai wato ainihin zama gore ita najeriya mai jihohi talatin da shida gami da abuja talatin da bakwai to muna so mu bambanci tsakanin wilaya amma da kuma khasa misali aka ce da isul daula wanda yake shugaba na wata daula kamar shugaban kasa kamar da na ce to kaga ya zama wato shugaba na gabaki dai to ya sani shi irin shi da addini da maslaha ta duniya ta al'umma ta tana ta yi wato yana cikin kuskuren da gwamnoni ka yi da shugabanni kamar shugaban kasa ko ciyama na local government ba su ma fahimci cewa idan suka hau wannan matsayi ba to suna da haƙƙi biyu a kansu maslaha siniya da maslaha duniyawiya dole sai sun kula mana da addini dole sai sun kula mana da duniya mu duniya mu kuma ta sha a ba mu ruwan sha jama'a ku so akwai ruwan sha ta shahi a tabbatar mana da tsaro jama'a ku sau da tsafi akwai tsaro ta shafi a tabbatar mana da dakin shan magani asibitoci ingantattu jama'a ku sau asibitota sun ishe mu tsafe sun ishe mu to duk yasa suke wannan ilimi guda bangaren ilimi wajibi ne a kula da bangaren malaman islamiyya da malaman zaure a kula kuma da malaman nazari malaman primary school malaman secondary school malaman tashiyari kuma a kula da muhalli ni yanzu a ƙaura ƙauran na mota da na gama secondary school an gaya man cewa akwai azuzuwan da muke karatu ciki yanzu sun kware kuma in na gaya muku manya-manya a nan jiha da waɗanda suke abuja da suke da rike da madawai amma sun san halin da makarantar take ciki amma suka ƙari da sai ka sha mamaki lokaci ne ba mu faɗi lokaci ne ko san bani da tsoro faɗi da kai za mu ce wane kana ni ga makarantar Jesus ɓarar na moda azuzuwa sun kware ɗakunan kwanan ɗalibai sun kware kuma kuna nan kuna rike da madafun mulki kuna cewa ku adda mulki kuma kuna so ku sake zama to wannan shine kuskure bayan wannan yan ba musulmi haka nan dole su tabbatar mana da welfare su tabbatar da cewa muna da walwala ta jin daɗi ce ba ne bai karfin mu ba jama'a wanda ya san bai ce ba ne bai bai barazana wani kai daga harshe wanda ce ba ne bai bai barazana ku sau da tsafi su Allah ya daga hannu ne to kaga ba wanda ya daga don haka ce ba ne yana mana barazana ba ku walfaya ina fata an fahimta to muna sa rai irin ba lista su raka Allah su zama su ne za su zo su ba da kyakkyawan misali Allah ya ba mu ikon ba wato ko kuma Allah ya ba da nasara yan ba mu musulmi akwai amanoni iri-iri wato daga ciki akwai amanatul wazir fi wazarati kamar a ce a kai yanzu kwamishina ne a ma'aikatar jama'a kuskure ne idan aka ce wannan ministry ce ku saurari wannan bayani da kyau kuskure ne a tsarin gwamnati a tsarin aiki in aka ce wannan ministry sai aka ce kwamishina aiki to kuskure ne kuma a dawo a yi ma kwamiti in aikin kai tashi a amma kwamiti kuskure ina director admin ina director finance ina director planning ina darekta kaza ina darekta kaza ina darekta kaza shin ba su iya aikin bane a kawo da suka iya koko ya kun kuskure domin amana ce aka damka aka ce kai ne kwamishina wanda zai zartar da wannan ma'aikata da duk abin da ake yi a wannan ma'aikata to a barka in ka kasa sai a canza ka wannan shi ne ka'ida bayan wannan bari in takaita Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin Qur'ani mai girma inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira wato da Allah ya ce yana umurta ku ku bayar da amanoni ga masu su to daga cikin abinda wannan aya take nufi shi wallahi duk lokacin da aka ɗauki wanda bai cancanta ba aka ba shi jagoranci aka ba shi wani matsayi to an ce amana kuma shi ne mazan Allah ya ce a jira tashi kiyama sallallahu alaihi wasallam to ni a tunani na in aka ce wannan mahaddacin alqur'ani aka ce lauya ne sannan yi dan boko ina wanda an fahimta wanda ya gwagwar baya kai duk wanda zai bada sallah ya ba ya karanta alqur'ani tun daga wato fatiha har nasi babu gargada da Allah ba abin da zai ba shi akwai abin da zai ba shi tsoro to don haka gaba lista ka cancanta kuma mun yarda ka fito ka takara kuma mun za mu mara baka ba da ikon Allah kuma yanzu sau mun jamini sau mun jamini ire-iren ka suna nan za su yi to, kuma za mu mara masu baya da izinin Allah za a samar da sabuwar zamfarin Allah ya yi Allah mu da jagoranci Allah mai girma da ɗaukaka a wani wuri ya faɗi matsayin amana ya ce inna a al-amana ta ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa amal hal insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun ta amana bauta da za a yi mana da zartar da hukunce-hukunce da bin dokoki da sammai da ƙasai da duwatsu sai suka ji tsoron karba domin su ba su da ƙarfin zuciya da za su karbi wannan amma da aka zo ga mutum yana da ƙarfin zuciya mun bi zuciyarsa sai ya ɗauka ya ce zai iya tun da ko ya ce zai iya ashe idan ya nemi taimakon Allah to Allah zai taimake shi ya iya sauke wannan amana don haka lista ana nan masalatu ka nemi taimakon Allah faiza a zanta fata Allah ka nemi taimakon Allah kuma in Allah yadda za ka iya za ka iya in Allah ya so saboda haka yan musulmi akwai misalai da dama kan abin da ya shafi amana babu hinin da za a isar da wannan sako amma daga ciki mu da za mu yi zaɓe Amma da take kan mu shi ne kowa ya saba tsakatin shi in akwai matsala sannan ranar zaɓe irin waɗannan bayan Allah mu zo mu musu ruwan kuri'u mu kasa kuma mu tsare mu tabbatar da cewa mun kai su inda muke so su kai ko ba komi makarantun mu islamiyya za su yi gata alqur'ani zai yi gata mahaddata alqur'ani za su yi gata tafsirin alqur'ani zai yi gata a musauda tsafe sannan da'awa za ta yi gata don mun samu wanda in bai yi ba za mu je mu karanta shi da ya sani ga su ma malam bello ismail a safanan ga su umar muhammad alarama nan da sauran malamai za mu je mu daddake shi da ayoyi mu ce masa amma matsalar sai muna sako waɗanda ma in mun yi gaba su yi yamma in mun ja aya su ce mun matsa musu in mun fassara su ce za su yi faɗa da mu amma waɗanda sun ka san abin ai wanda ya san darajar goro an ce shi yake sa masa ne ruwa da hu kara da hu da lullube shi saboda haka ba barista surajo ka san darajar masu addini ka san darajar amana ka san illar cin amana don haka ga muke ganin ka cancanta kuma duk wanda ya zo nan masoyi yana goyon bayan ka kuma ka sani cewa idan muka daga yatsa muka yi kuwa to in karga jama'ar da za su fito sai ma ruwan kurku sai ka sha mamaki saboda haka dole ne ku tashi tsaye mu gyara ƙuri'an mu tantance mu san waɗanda za mu zaɓa domin an yi walƙiya kuma yanzu kowane tsuntsu kan gidansu yake yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hidima gyaran makabartu ba da tallafin ruwan sha a lokacin da ruwan sha suka yi tsanani a cikin garuruwan gusau da tsafe tallafa waɗanda ibtila'i ya shafa da kuma ba da gudunmuwa da taimako ga ma'abuta ko marasa ƙarfi a cikin wannan yanki wannan gidauniya da zuwa da garba ku ne ya kafa ta la'akari da ganin mahimmancin ta ke da shi da kuma ganin cewa an taimaki al'ummar wannan yanki a bangarora daban-daban kamar yadda muka sani wanda duk kaga yana ba da abu to ma'abuci wannan abu ne Ba barista surata garba gusau kasancewar shi ma wanda ya tashi a cikin tarbiyyar addinin musulunci da tarbiyyar alkur'ani mai girma ya ga wajibi ne a kan shi ya ba da gudunmawa bisa ilimin da ya samu da tarbiyyar da yake shi wanda kowa da yake garin kuso da safe da faɗin jihar zamfara shaida ne a kan irin gagarumar taron musabaka da barista suwa ga garba kusau yake shiryawa a tsakanin makarantun islamiyoyi da suke wannan yanki domin ganin cewa an karfafa ma ɗalibai ma'aikatan alƙur'ani wurin ganin cewa sun yi karatu kamar yadda addinin musulunci ya tanada la'akari da mahimmanci da da makabartu suke da shi ga rayuwar kowane ɗan adam da kuma kasancewar shi gida na kowa da kowa da tasuwa da garba sau a ƙarƙashin wannan gidauniya ya da wani bangare mai zaman kanshi da yake kula da makabartu da kuma ganin cewa an gyara su an mutunta ta al'umma da a wannan da haka mahimmancin kiwon lafiya wannan gidauniya ta bari ke zaman kanshi da yake kula da lafiya inda ga marasa kokarin ganin kamata su ci wuraren da ya kamata su zauna da irin kayan da ya kamata su yi amfani da su domin kula da lafiyarsu ta haka yi da ganin mahimmancin ruwa ga rayuwar al'umma wannan cibiya ta barista da Garba Gusau ta ware